الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النصف الشديد يام صفر 1435 كالندا الهجرية na jin daidai da tsafo shi da gudunwar disamba 2013 na katiyar littafiyar sharhu sunna ya imamun muzani na yi darasa ya fayi na ya ci gaba insha Allah matsalayin gutsuwanci al'imamun muzani rahimahullahu ta'ala wani labayani bi ke dimin ya ƙidin alusun na budon jakun ma khalaqalil jannati min zuriyati ahlan فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل, أهل النار بصادق قدره يعملون والإيمان قول وعمل وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان ولا نوجب لمحسن ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار والقرآن كلام الله من لدنه وليس بمخلوق فيبيده وكلمات الله وقد وكلمات الله وقدرة الله ونعمته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد ولا كان ربنا ناقصا فيزيد جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواقفين قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال آل على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم أو جابكم ɗanga al'imam al-muzani rahimahullahu ta'ala ga summa kan gaganci ma khalakalil jannati ce ci jami ta yi zangaci ya buya alijanna min zurriyatihi daga zuriya shi ya nabi adamu ahlan gina a eh, zai dambo mini zuriya nabi adamu shi gina alijanna yau ya bu aljanna ga basu ko hawa fahim biya amaliha fahim zahunci shi ne shi gina alijanna na biya amali ha da tun alijanna ji bi mashi'atihi amilun bi mashi'ati ce cin ga a lutu wa bi qudratihi bi qudratihi ce ma wa bi iradatihi bi ɗiɓar ce ma yan fuduna ga a fi jizantarwa a sai lati da a fi layi da tubo wa khalaqa min zuriyati lin nari ahlan ce ci ma zanu ci shi ya boye min zuriya ne ga adam jode yi min zanu ci shi fakhalaka a ayunan sai ci ma za mu ci ji sai ce ya ji ji za mu ci ji la yubsiruna na ele gaskiya ya biye ya wuce ji a ci Allah ya tuwa nan wa azanan la yasmauna biha sai ci ma tu ba ji ji ya za mu ci ne shi ya ga wa gana eh la tu wa gaskiya gaskiya a ci Allah ya tuwa wa fi la da biha za wuce masu ya ya gbajijiya na ebe fahimta ya gaskiya da ya gbawun ci jare gini na shi zaunan fahim bai zalika ga wuce shi bai na shi ganci zukun anil huda mahajubuna ga wuce shi yakan damu kaniya da ba wi sai ci goyi ta wa biya amali alin nari ga wuce shi mai tuye gini na shi bai sadiki kadarihi bai na shi zuwa ne kadarin sai ci na ya amalu na nga a fi lutun matsala ya gutuwa a baci man gawar imanu kaulun wa amalu imani ya ganyo gangani da ya tu wabu ma fiyani yi ne gangani mu. wani ne. tsari guba muro na ne e ya guba muro la nufar riku bai na huma ya ga takani abuwa ni ma na la imani illa bi amali imani a damuwa sai biya tun wala amala illa bi imani ya tunso ma sai tuwanja sai imani ga dabo wani mu'minuna mu'mini shi ma fi imani ya tafa tafadaluna imani mu'mini gano shi ko kashe za a yi da fa'ila ga wajen a jagan wabi salihi da amali da ya tu kirki shi ma hun muta za yi duna ga a fi wala ya kurojo na bi zunubi mina imani e zama a ga ya gwani mumini shi lokacin ya zunubi ani na a gazu daga imani ko a gashi kafiri a'a wala na amma ga zama ma ga musulmi gaje kafiri bi rukubi kabiratin ego zumi biyunci ko nujina wala isiyan ko lemba nujina wala ni mufini muhsinihim aljinan yima ga ga yabo na zan ga chatin kirki le mini yamu mini jona na naje gini aljanna ne gida a fe ba buyu amma ila hukunci ba kafa ne ga ka naje gini aljanna ni ya wa? ba da man aujaba lahu nabi ya zai ja ne sa sallama aljanna ji tabbatarwa na imma da zai ja ne ga a da aljanna na a imani jibe a cinye wale riyoji wa zahun cishi da ya ma ne diga na suku wadda jiki yau sun sun ci abu sai ba ku yara kirki mafi sun da ya tiyar da bayan ce ce wala na shahadu ala musi ihin bin nari wala na shahadu yi ma jiri ala musi ihin ya zanagai lokacin da dai mini abu bin nari gaza na dana ne a'a sun ga masalai mutu ta ce wal qur'anu kalamullahi azza wa jalla al qur'anu ya ga yace ce yasu na wace ma zangina wa min ladunhu al ma daga ba sai ci bo sai yo wallahi sa bi makhluqin al ma ajali tujan fa bi da cha ga gunga zuwa. wa kalimatullahi masala ya gutu wani ciko nan ga kalimar shi ya ce ci wa kudratullahi ya kudura ya ce ci wa ni'matuhu da nima ya ce ci wa sifatuhu da sifa shi ya ce ci kamilatun gairu makhluqatin wa gumi ajali tuja da'imatun azaliyatu wa dabwadan elu walaisat da satin fata amma a majali ta ga gunga na wala na na kifan ce ci yi ma tuna tunaji ko a ga goyi bi aibu ko gumiya na fayyadu a ta ga wa biya a'a jallar sifatuhu sifa ce cawacin an shabahi sifatin na nun ga da sifa ya halitta shi nan wa qasirat anhu shitanil wasifina e yan wayan da je jiye na wa amma sifarin ce cike shi wa qaribun bil ijabati sai ci mutu ba halitta shi wani gwaduwa inda su'ali ka kuna ga bayan biyu nan ba'idun bi ta'azzuzi la yunalu sai ci makiya biya biya halitta shi bi sai ci da iza sai ci mawaci wale ko mm. waje jamu tsakanin ulu gangani da ma'iyya alin ala amshihi ce ce Allah tuta cin alara shubo ba inin min khalfihi ce shi ke ba gangani da ali tushiya mawjudun ce ci dabo walai sabi ma'adumi ya ga ce ci dabo ana wala bi mafkuni ma ga ce ci aya kwayu ya ga ce ci aya wani sa a'a mas'ala ya ce man ga wal khalqu mayyitu da bi ajalihi halitta shi ta ga su a cikin lokaci na tsoye cika ya ga su na gada dinan inda na fadi arzakihim ka na arziki na tsoye ya na ga zo na wanke ta yi a tarihi ko hmm. alama shi man ga ga banin lawun jago ko matsala ya wuce wacin ga sun makana kalil jannati min zuriyati ahalan ce ci ci jali ta ya zanu shi daga zuriya da adamu e boyan aljanna fa hum biya ha za wuce shi biya tun ya tun gini aljanna bi mashi'atihi bi mashi'a ya ce ci amiluna ga wa bi qudratihi bi kudratihi ci ma wa bi iradatihi gangali da ya ci ma yunafaz yanfuduna nga fi lalutu ashe za shi dangwe jini a aljanna fariqun fil jannati zango ci dangwe jini a na yau wafari kun fi sa'iri zan go jama'an go ci madabai gini na ci gaga ayo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ka ku na sai ci jani ta ya annabi adamu na masaha hazaru sai ci agwa fi zuma ya annabi adamu mu ci zuri an go ci tiya mu ki agwa fi zuri ku zumu ne mu ki zuri an go ci tiya a sai ci ga annabi adamu ga ikhtar li anabi adam ga ikhtartu yamin rabbi mili gwalo ya ce ci yami wakilta ya dai yamin ya gwagu baba ya ce ci ma gwalo a cinga guyo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ci ta zuriya shi lawa annabi adamu annabi a sai ce ga annabi adam ga khalaqtu haula lil jannati mijani ta yi zanne shi fabi amali alil jannati ya maluna ya fi ni aljanna shi maga a selo wa kalabtu haula ilin nari majali ta ya zanne shi je boyena fabi amali alil nari ya maluna ya gini na shi maga a selo ce ca fi da mini gimi aljanna shi ce ca lugu idanin wane gan aljanna ètò shi dabo ne wa Allah zaga wa aljanna na kishi ètò mai tauhidi gala annabi sallallahu alaihi shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa isa abdullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam ruhun min wa anna aljannata haqqu والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل da na gaji rike hadi zai wajibu ta ga gaske na sai Allah wuce ke jirke da annabi Muhammadu tuce ya ce cuyo kuma jirke da annabi Isa wuce ya ce cuyo da kalima ya ce ci na da ruki na adafina na Maryam ne na aljanna mai gaskiya ina mai gaskiya na daga ibi imani na nena a da kalahullahu jannata maka kana min amal sai ci gaza na lada ga dani janna ya tuna walo nan wulo ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zan da cibe ba annabi da yanu ga annabi wani ya iza halaltul halala mi ga lalli la lalli wa haramtul harama mi ci haramu da haramu nga mu ga alu alijanna alibi ga na'am e eh. alibi ga mini ne lalu janna na gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam, ga alaikum da sidiki ya kwa sun gaskiya fa inna sidiqa yahdi ila birri ya bo na gaskiya jingwalo bulu bulu وإن الصدق وإن البر يهدي إلى الجنة بولو بولو ما ويدين ولو على الجنة من هنا لذا لو على الجنة نجسيتشي تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا الجنة نياجي كويا زاجي من يوجي جوي زيجيغا eh ne ga ta da yesu ne sai ci nan mini yana alaza no aljanna no ezo fun wa alaura wu de la mu fun wa gintara wu da annabi sa a da man to mina li ma baina liyayi wa ma na rijlayhi adman lahu aljanna da ga go go sala da gintaru gan bi alauru ina ni ga aljanna go ta ko mm. mini yana alaza lo aljanna na ezo fude to ezo fude to sai ya kun ale diga ana wa kafir yatim fil jannati ka hataini me bi zane lai da kun gina an ya lo aljanna ni ne na laza shiga lo aljanna na riba da cikin lafiya ga قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خ... كو الذين في صلاتهم خاشعون حال بفارسة يقول إذا صلى جين وعظم في ودي وابيا دي تيلي وابيا دي دي دي حال بفارسة يقول لك نبي غان أولئك هم الوارثون ذا نجي قاعد يقول على الجنة الذين أكو الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون نجعل يقول على الجنة الفردوس نجعل دم ودم الجنة shawa ne ga tun yi na alijatu ya ne da allon caji alijin nan ndokun mini ugo be ma ya zula mutu ma mu bai zuga fili a nabi ba mu rina alib sa sanin ga kullu ummati ya dukulu na jannata aluman bata da alijanna illa man aba sai zana na gwada kai la man ya aba a ga anabi za na bo anabi ga man a ani da halar janna ana ga mutum ina da alijanna wa man a fa asani faqad aba na ma ga alim ba na zan ta ga na fo a legan ne kwata da wani ko amma a legan ga alutun kirki bayani a rubutu ya ce ga alutun kirki bayani a lokacin mina ne bisa sallam labinan ga a ke alutun kirki yana shiga a miyar tuwuciya ko shirka ko kafirci ko nifa ku nifakul itikadi ko ko yi biyu ne nan ba zai ji kima, ga bibbe wuce shi ma ya bani latatin mul'aka illa biyu juji shirutiya wanti fayi wa wahaliya وخلق من ذريته للنار اهلا الامام المزني nga tsoyaci jin zanuwa ce mini zuriya na biya na mujo ebo alwa ya da mini abuma. فخلق لهم عيونا لا يبصرون بها sai ci je ya za wuce shi na ji e ne gaskiya da ya wuce shi yana wa azanan la ya una biha sai ci matuɓa ji ya zaun ci shi na ji e na tuɓa wuce wa gaskiya nan wa kuluban la ya kahu na biha sai ci ma ya ji ya zaun ci ne e ji fahimta ga da ya gbaya shi yana fahim bai zalika alil huda mahajubuna za wuce shi ke gaskiya ga jikiyar da wuce shi ke gaskiya ya ka damu wa biya amali alin nari za wuce madafin jini na shi bai sabi ke kadar yi ya maluna bai na sai ci ala shi zuwa ne kadar wani ga za wuce a fi lutu a shawa ne gan igimi e na shi damu sai ci alugwa ya fi gini na mu in e ya alikiya ni wọ́n ṣe na yìí ba ne ji talauci kan yonin e ifo alkiya ni gada ga tsoyoci shawar gangwa biye ne tsoyoci shawar lada aljanna tsoyoci shawar dajin biyo wani talauci biyo wala yin shi ba ga gabata ba na mai zagaje dukiya a ga agaza lada agunan yayye ba ni ga yaba wani shi ba ta batan gama la annabi bi alaihi wasallam mini ba wubu don ngai fi ba tari bi azaba ya kabari yi mai ba tari da fitina ji yi mai ba tari gangani bi fitina ya jali yi mai kai ba tari da azaba ya alkiyani in ji da gole la ga lona na ke shirka nan inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalincin cikuwo mini ne laza na siri mini ne na na wazawu laza na wanda zai na laya duna ma Allah ila an aka wala yake nasa na jarrab Allah ila bil haƙƙi wala ya zunu na mai fa'ala zalika yalka a sama yi da afina gula zaba ga zaba ko su ba da shi na na igamanazu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa iyyakum me je ga babe gamane fa innal kadhiba yahdi ila al fujur da e bane gamane din wal wa innal fujura fajirci ma tahdi ila nar wajin wa na etin annabi ga la yadkhulul jannata namamu sane ji ana neman ci na alwa aljanna mine ne laza lonana aljibatu duk ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakaritumu mine ne laza lonana zalunci annabi za sallam ga zulmu zulmatu yawmal qiyama zalunci wa labaju wa labaju ko shi biya zafwa alkiyami yau ne to zalunci ya zai da mulki wani to ya ba ne ji yi zalunci na to ya mi ne ji bu zalunci na to makwabci ne ji makwabci zalunci na to gane ji ji tun zalunci na to zane da yawon wuce laki ya wani to zane ke ji ba ta kuma denu ga wannan mawa na zalunci ya ji ma. ba ta yi da zalunci ni ne ne laza ce lolanin in zafi ga sai je bu ya bu annabi sa sallam zai talatu fil nari fara'aitu aksara ahliha an-nisa ci na le, da ya jimile fi na dukun ganin yin zagi shi a ga anabi kila waje anabi ga tukfir na la'an ya laga kutubu wata na la'ashir ya mai biki a yau mai jiya goya bai ja mini ne laga lona na ji shu ne kinye manchu ege bayan manchu yi nawa tutun wa wafe gemanci za mu ci to kwada a tabi gemanci to ko ga ko je ba je ya manci ba ba dai be so za kawai mutuwa ko ya kiwa ki manci ba ta aki gemanci na aki gemanci mai yadda ne annabi sa sun ga baba ni mu'ajjala ni ukubata ma fi dunya za guba dana da da da dajin azaba daga ijo albaziyu zane miya katuna wal ukuban ba zane jakiya man ciuji na a huyo ko e bogo wale be tuna diga alasa lo aljanna na e zuduji e tuna maga alala lo na lo su ko zuduji e zo duya ni in so ma ri mo be wa go wo ge tuna alasa lo na na ya tundo da na ga gaza da gulo wa ruwa da janna ko a ga wadda gaya kazaji wa dana ko a ga wadda kazaji ta ko ga ajiyar biyoyi ko a ga wadda kazaji ta ko ga ajiyar fushi biyoyi ko a ga wadda kazaji a ga wajen azaba ko a ga wadda kazaji wa da azaba ya kabaro ko a ga wadda kazaji a ga wajen haji jiyo ko ko a ga wadda kazaji yadda ka ba'iri nan wa ne ga yankin da ji ba ta yin shi wani na alaƙa lokacin

ɗarguyo ko in somali support da tucin ga gaji waji kiyo waji ebonin ene lazangoci luwanan eyeyo ko ene lazangoci luwanan tupayo ene lazangoci luwanan yegbayo ngamma dai se baba kan dundu matsala ya gutuwa a ce nan ga wal imanu kaunun wa amalu imani ya e ga yoyo tun ma'ana qaulul kalbi wani sani ya e ga yin gbabe gin tare wa amalul kalbi wani sani wani jawarihi da ya ya gbabe gin tare gangari da gabashi e za a zan wuyi mumini wa ma fi allazi na amanu wa amilu salihati zai ja imani ja ci mafi lutun kirki na ma kana Allah li yudi a imanakum imani yayi ce ta tauya biya innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ba rufu jayo na ja imani ba a ja ina sai ci mabiya ba al'imanu an tumina dilla imani wala imani wajen ba sai ci wa mala'ikatihi da mala'ikoshi wa kutubihi da litatushi wa rusulihi da tutushi wa yawmil akhiri da fa'al qiyami wal qadari da qaddara khairihi wa sharri da khairu gangani bi sharri min ya la mai mu'mini budan wa fi wa fi cinga wa fi wagacin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu dan gaji imani da sai ci ga fa kiyami don wai ga wuci mini alama ya mumini budan wasu ga ga alkhairi kawai da alkhairi a gan susu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut dan gaji imani da sai ci ga fa kiyami don ga alkhairi kuma wasu sun man kana yuminu billahi wal yawmil akhir dan gaji imani ba sai ba fal kiyamina fala yuzi jarahu la wucin la ungale ku so mako tuma anib za san ga man kana yuminu billahi wal yawmil akhir anib za a san ga la yuhasiz ala al wudu illa al mu'min dan don do a ce gwalu la to a sai mu'mini anib ga la ashad min alama mu'mini gudan wa o ga sallamo ba. annabi ga la jannata ya go aljanna hatta tu'minu sai ga imani ji wala minu ya e ma sai ga imani ji wajina hatta tahabu sai ga wado shi aw walla adlukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum ye wa ga min nan da cin wuye da ga juya sai wado shi na Ashu salama bainakum e sai ga aminci shaba e sai ga sallama shaba tsakaniya yebo سلم على من عرفت ومن لم تعرف so imani ya gauro da wa ne ibada ya gbashi dabo kewa wa za ku sako ni innamal mu'minuna ikwa mu'mini shi yake yin jayo fasu bayan akwai ku to wannan zo bo ya ce wani inna bura'a minkum Wani ma ta bude ne na duniya? wa ba da bai na na wa bai na kuɗi wa da wata wani ba ka da wa ba da na ta tuni na bi na layi wahala. Ko wani lauyan gbe coci na wa ga yaɗu laya ma, ga ga yaɗu gushin ma, ga yaɗu ga yaɗu coci. Ko a rogo gaba tonon ido ba zun ina illan layi ravin mun ya yi ba zun ko kai coci. ke asaburu na ya zula kuruji wasbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah wa alayhi ne ba ta mini amma mi ne babu don ke taqwa Allah na da sai sai ci wattaquni ya ulil albab sai su ya ne ji bi hankali na Ka alkhawfu na da su ibadu yoyin yaba ko mini ya ce ya don wala takhafuhum daga su dama wa khafuni ya suneni nga malawa ne ga da kai mumi ya daga kai mumin wangi nga diya da sura shirka bani ko yanzu shi kuti bai zan go ci wa jinwa nga ne ce ci bana man kana halifan fali alif billahi aw li yasmut dan ga ji kuti na mu ji kuti be ce ce ko mu susu ko ya zuzu fala ya wa jiwa ya ba kibo ya bana ne daga inna ruqawat ma'ima wa kiwa ta tashirkun la fa shirku ko ya zuzu e e e lokuru ya zango ci ke za a yi tauhidi kirki fi da jiyan nan bane a nufi sa sannan ga laukun tu amuran na hajjan an yanzu da ni a hajin diga ka zango tu jin zadu jiya zango ci La'amar filmar ata an tafsida ni soja jami'a ga zango ji fudu zadu ya bu ya za a yi tauhidi kirki fi da ji sallata ce kabari ba ko fi da masallaci ta ce kabari ba ko daga kibo a na diga la'anar lahul yahuda wan nasara la'ana ya ce tuni tabbata yahudi bai nasara shi ita a zo kubura an biya ihin masajida a kafar ya ne biya shi labar sallaci e za a yi da imani wangi wufe da ya ɗi zanen ci na ji soja daga zanen ci duya ko duya lafiya ko duya wu da ugewa e zaga ibe da yi wangi ugewa yawa wa da soci fabtagu inda Allah rizqa ida e wa aziki daga batoci ne bu wani yadda na kowa Allah ya falle tawakkalin mu'minun sai shiga mu'mini shi eh, ya yaɗo ya eh, za a yi tauhidi wangi wani lo ba yi ba sai da yi sheyi ko sai da yi wali ko sai da yi sidi ko sai da yi zanoci na tsuhalina ya eh, za a yi sai ci na rabbakum fastajaba lakum sai da ga yi bai tauhidi kirki wa sai da wata yamako bai laye ko bai gbashi ko bai ɗan ko bai da sakun ko ko bai ci ba ko bai kaji yi ko ko bai bakon ba wanda ake yi wa da wata yi muku bayan na jiya da ce ci wawo bi zasta an tafatta indilla wa ga wata yi wata yi muku da ce ci e za a yi bai tauhidi kirkin felo bayan ibasan e sha annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ataka hinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqulu sana da baye ba sanci ko da ne jin lagi na wuce ya gaskiya da yanu gane na fa kad kafara bima unzila ala muhammadin da naji ci be na ci be annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne na e za a yi bai tauhidi kirki za wuce sai da imani ga zangoci je ilimi gaibu ga ci bana kulla ya alamu man fi samawati wal ardi li ghaiba illa Allah sanan e za ta samo da kina da ilimin gaibu ga ci bana yanda ji bayani min ya tauhidi ya no na aga ga imani qawlun wa amalu ga ji yau. ku ga da ji da ganne nan ya bugo sallah ku ku yi tuni azu ace zaka awa wace ta ji dukiya nan haji da umra felu quran ba azgaru ji salatu bi ji sai dadiya sai su ne yace ci sai da yi faru sai ti yi yace ci za sai le ciwo mu gabe lefi wa ne gabe na ne shi wane ga imani kaga imani a tabbatarwa sai ya lalli alhalalu bayin innal halala bayinun wa innal harama bayin halal ya tula haramu ma tula ga yake gema innama alhamru wal maisir wal ansab wal azlam rijisu min amali shaytan wani ya sako ga da dai ya ci mun annabi gazu ni bi na gazu ni bi na wala an fatin shi ba ci kaga ganci wace wala ji wa yowo ya bude wasu da gajen yi ci domin ma a ne bigan bayan da gasu kun wadda ya ci gani bayin ya makwabci ko ya ji zage makwabci ya wani yanzu fu da wara yanzu fu sayin wuji ga ce da gyara amu ma ko ga ji dukiya kun ji ma ga jiya na yi na ma ga da jiya turu robbery ma ga yanzu ga sai da wawo turu ya ci dama wale ne ne batan da mini a kai da yin ahalu sunna ya zamu da tabiya kirki ya zuje to sayu ya lita shi ahalu sunna shi kage ji radiya yan bidiya wuce ga ya goyon na eh, ba eh, eh, wa su ya sun da alaka waya yan bidiya shi na ini e ji radiya a mai ji na fiya ji e bo ala bidiya wuce alugwa da alagwa su sunna alagwa su ya koyan alijanna ya gube je ya dauna ne ahlu sunna ji mai jira je bidiya da bidiya ya ahlu sunna mai ke biya katwa ahlu sunna je jin adalci la ya yajri man nakum shan'anu qaumin ala an la tadilu yajdilu hu aqrabu littaqwa nan gone ya je ga noci na ko da ke gone ga noci mutum ga lai ya jin adalci abu ya gode wanda zafin ga sun gaba na taumu ko murji aji a ga imani ya babu da bambe ku ne ya ga daidai ko ya gode na ji man ginan ya gogo gani wailo la nufarriqu bainahuma ga ya ga iman gani biyo tuya la imana illa bi amal imani da ba sai biyo tuyi wala amala illa bi imani ya tuna da ba sai bi kiyo sai bi imani amma ale ga eh shi dabo me daga lugwa imani wa an complete lunga azu imani wani eh shi madabo ne daga lugwa a ga imani wa ke amma imani da to sunan as imani asali da bu idan ka shi ban shiga wajen imani da sai ciya no ne zan ji musulmiya idan ka shi shiga wajen imani da tuci shiya annaji musulmiya idan ka ji ma shiga wajen imani da littafi ne sai tuci shiya annaji musulmiya idan ka shiga to wajen imani ya ni dawa annaji musulmi inji musulmi ko ya zaji ga wai ma ji ba annabi bata ma wajen imani da annabi isa ko wajen imani da muhammadu ya annaji musulmi annabi eh? annaji musulmiya ne eh, yi ko za ci wato wajibi ma na to sallai wajibiya wajibi ma da gani janna dabuwa ta sanaji musulmi ta sanaji musulmiya amma ba ni wani mini shuwagu da imanu da rashi ba wani to kunci ta gaskiya wacce game da su ko ko wuce da ya ci da ko wuce ya ke makwabci zanen asali imanu da bu amma kiyo amma imani wajin misali banin nan zagu ba da nan ko aje suna kici wa lalu misali a rato aje amadu ko amadu saliu kashi amadu to wa admission dai da makanta wa admission ne wato registration dai ko kan wace polo lecture kan wace polo lecture ja kanwaci wekatet kanwaci wekateta kanwaci karobewu kanwaci karobewu wa a ìgbà náà kó zíjì nígbà náà àmọ́dù ẹgbẹ́ ìbàtíso sáàlìwò registration makanta wa jẹ́ registration ọ̀tọ́ a jẹ́ to admission ya àmá wájú dá lecture dóòrò náà gáà ní wájú aka exam wela aka aka test wela aka aka assignment wela aka finally arabe tun acha ya certificate za a bi certificate go eh salu hmm? ka shi amali okay amali amali ga da certificate go higher to a go da grade 1 ja kashi amma salu ga da go bi ma'ana kawo gajiyar zane ɗaya zaga shi mucimalo musulmiya musulunci kau ga biya kirki da sashe shuwagul imani na yuji umarji imani da asaliye na imani na yau wululo musulunci yau ne ko ya toci da ajiyar amfani wa kadim na ila ma amilu min amali fajal na wa ba an mansura ya e zama gada na kunci musulunci imani jin da asaliye imani na naji wọ́n ti gbáyà kó sáà ṣe é gbọ́lá jí ń lò tì mọ́ ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dùn wá ń bẹ́ẹ̀ àyíkẹ́ sàrẹ́dẹ́ kárọ̀ bàdé wọn filin ba dai mun kashi mana unda sabu ne da jideji mm. unda sabu ne jideji ulle bai bai kabari ya deji unda ne kaza kaza amma ta sun abe da abu ma abe da aljanna na ga ite misali ya a surance a duniyance nan ta ku fadi ebona wa je ne ga ade ga la yuminu a duk wa ta yi bali a ki ma yubuli nafsi ele ka ga waje wa ya e juye no wa ta to na wa ji ya ne wajiri dani la mini babu wunjiye ya wazu musulunci ba ne ma'ana nafi ya mil imani imani ogun ya yago ba mu na umarman ga wal na fil imani ya tafa da luna. mu'mini shi ya ce masa yi imani a dafa lagun da shi wa bi sali ila amalihum duna. da ya kirki shi man ga ya gado shi zai shi da imani na a martaba wuta sun ma'auratun alkitab allazi na safai na min ibadina fa zalimun li wa bil khairat fa minhum zalimun li nafsihi wa sun na safai na min ibadina ko fa minhum zalimun nafsihi so ya cani ta su gi kuna da ju sami ne wuju wuce wani a de sa a zalimun da nan su yi zanen wato zanen wuyin musulmi re wai da imani re amma ya tundoci na farilla wailuwa ya tundoci yara mu mawai lalu ya tuye mustabi ya suna jibe na tile ma wani da duya wani zane zalimun da nan su zanen min yuti bi na ku amma dai mu ku dun zane da tatacin nan wọ́n tún fàrílà ló wọ́n tún àràmù ló wà àbáwọn bíbí a iná sílẹ̀ ní àtún fàrílà ó zùmọ̀ náà mọ̀ yá tún yẹn mọ̀kàrú àti ń bẹ mọ̀ bá òṣè yẹn wọ́n rí ránà kó àti jẹ́ sáàbì bí sáàbì bí ń ti rí dé gbólógbóló ní kó wọ́n yá tún fàrílà lọ àgómi wọ́n tún àràmù bẹ̀ ní olúwa òtí ẹgbẹ́ náà sílẹ̀ ṣe wọ́n á dé fàrílù ètò yẹn mọ̀kàrú yòókì alúwa kéèkó sáà ṣe é náà tsanai jiri ni bayan nan a'a amma ka futa tan da bai rasu ce da ji no ne da ko e gogo mu ni ji gogo ji imani da ma da ga ku ya nabi na anabi ni ke ce ga wali bayan wannan biyi wa zido afdalu lil jami'il awliya al imam tahawi wa ga la fil qawl ga anabi ni ke ce ga wali sallallahu alaihi wasallam أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين zai ta kwani majiyana min ya na bijo da za gaskiya shi da shuwa dawo shi da za kirki shi bata na shi kijo da tuwangi ko za kirki shi don tabbai za kirki da wani za a yi da falaga ba na annabi muhammadu followed by sannan annabi sannan ne ya da wa minka Wa min wajen wa Ibrahim wa Musa wa Isa ba a kafa Misa kan? Ngaliba anan Muhammadu anan Inugu anan Ibrahim Musa nabi Isa. Ka zan ci an biya wa milik kyau tun ma ta da azumi? Binta fursa da Ka zan ci a Sidiya kunadi? Ka zan a Shu'a Dawidi? Ka zan ci a Salihu kunadi? Ko harfe ne tun yana fargona arafel. wale gan mumini shiga dushe bayan imanin ya e tuguru wala imani zabe waje sallah imani wa sebe waje azkar imani wa sebe wa ba qur'an imani wa sebe wa waili imani wa sebe wani tadabbur ya e ce ma litta shi ce ce imani wa sebe waje ga ko wa tsiya bi ya e tune da imani wa sebe amma we amma wa ile ce ci ba imani wa seke wa gazali imani wa seke wa jilba ba imani wa seke ko wai da dabura ke maluka ta yaso ci ba imani wa kai ke waji bidiya imani wa kai ke Gan ebo be tunguru na ji imani a sai bi ka i wani ko ka tasdiku gaskiya ya hmm? gangani da tuwaliti ka e na goye gbanin bone ka wuce biyu mai ke yabuna annabi ibrahim sai e ci wa wa lam da ke waje imani gan. wani ma ya wa lakin ya suma inna kalbi ko a sha ne to na togo bani bane wa biyo mai jikiyar make wala ya kurju juna bi zunubi min imani A sunna jimami na akida akida ahlu sunna jubudo e eh, gaga e bane za su nubi jani nan ga su daga imani ware wala yukaffiruna wala yukaffaruna bi rukubi kabiratin wala isyani ahlu sunna jimami ga e bane za ya kabiratu duwalina za ne ga su musulunci on ga je kafiri a a wa e za ga su zunubi lo kun za ka yi Kabiru tulu, wa a gaga imani da na gumiya sai mina murjiya a shigana wa ma a gaga i wa ma a gaza na je kafiriya sai mina hawaye da shigana wa ma a gaza na gumman zilatun bai da manzilatai ne ke mina mota zila shigana wa da a zo yi muminin bi imani da na yi mumini da imani fasikun bi tihi umai fasike bai to ka ba irinin gonan zalibanin nan ebonin eh, zane da kariyo ba gst bu zanne oh, the same zane su umarci da kariyo eh lotu o wambu wa ga yi kariyo ba ni nan uji student biya a a student go yi to so performance dia lo kashi ngo le zanne ga ga uji student biya nan wa wa zanne zalunci zane maga ga is the best student first class ga mu yi ta wani yanzu na gaje mu sun sun gaje ma amma wani student sun amma yi amma wani ke performance su wani kuma na wani muminin da imani ji safi kun bi ka jira ci ta ga yi fahimta ko mm. ngamala cecin lafi na yaga ga inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ya zaga ya la fa sai ba ce ce fa ga zanga la fa ba na ma su bin da na ji shirka ne su kuma ba to yace u fai ga na abu ne ga malaka ya zaga ya lufe ka ba iri e ji dambu e tukirki dambu ne fi zunubi zanda ya wani ko sai jira nan ta jibu ma qablaha kyaji nan a nabi man hajji wa lamiyar yarfus wa lam yaqab raja kalin wala da su mu da ndo na ga ji ma ji ne zana ga wasu libi fiyan ga shi bai kyan nan dun fa nan dun nan mini yana cin zunubi da nan masiba ne ji zanen na yusibu muslimin sabin wala wasabin wala hamin wala gham hatta shaukata shaku illa rufa la don dan yahu biya nun khataya yanzu da ga je mumini ya bayi ba wanda razane da kaza zai nan ya wuce ba san fa jiki wa sai su zunubi a ta sai kane juna nini zango ci otu adabu wani da ajali ji jari umar da zunubin mace ci tsoci mai wagon zunubin na ba sun lufi ya ganin bai zanne kanunu su so na so tiba ba tan ce tu kanu da ne ba tan nuna su bibin su ya wuce jan jini zan e zan zan zan ne shiga ibi zunubi mi ne na ke fi rabbi li wali wali da ya so biye man wali man da kala wallazi na ja'u min ba'dihim zalibi zuma zuwa ya kulu na daga rabbana to yace yi igfir lana fa bi wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani da yi ne shi zo da imani na idza ajhadu li alayhi gai taghfiru li akhikum e baga fara yi fa innahu al yi yus'al e gol e gabanin nan kwa musala ko wale na fi zunubi zaka wata zunubi zaya wata zunubi zaya zanga ce na fi zunubi ya na yi ba yi bana wale kamar wani zanga ce na ke fi zunubi ya na in ga ya fa alkiya ga su diga dabe alibi tangu ko kuranu tangu kwazo yi tangu ko ji zaka ya tangu ko zaguru ya tangu ko shi wa dawo ya tangu shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati bi sa'a sallam ga yagwa ta yawi wanda ya zeje lutu kaba'ir na min ya al'umma mu ban da ne su ku ila dige jin nazo zan ga coto wa ji to na rama ya sai ci rama ya arhamur rahimin zan doro a tantan wazan na to ta ga mi fayin

kufa bi wala nujibu limu sini yimu jinana yi ma ga da yabo da ga tun kuli kilomini abu na dole da na da na ne ba da man aujaba lau nabi sa sallam ban bai zai janib sa sallam ga da ajinna ya zuma bana wala na shaɗu ala musu ihin bin mari na shi malu sun didi mini abu ne ya ga za annu da ina kai za dole kai za kai za kai za gashi shi wuce amuro ba mutu ko wuce ce bindiga bindiga ya sun gubo to hadin ce lau wa ga zanaji kiyo zanaji kafiri anya pẹ̀lú yóò kó mẹ́rin dà ṣíṣì wọ́n dà dẹ́yìn tí da mẹ́rin dà ṣíṣì wọ́n dà dẹ́yìn tí lẹ́zà o wọ́n ti jẹ́ ájẹ́ rí wọ́n tàbí tí ìrìnàjí náà dẹ́yìn tí wọ́n àgbẹ́zà náà jẹ́ káàkiri anya lóòlé wa ba su yi ci wujewa zama in shafa nuwa abu mu fayin biyu ba a jisai ba da dubin samiti na goyo ku da shari da jibu shara ga da abakar umar usman aliyu talha zubairu sa'adu sa'idu hassan hussein bilal khadija zai lokoyin bayatul bayatul na ne fata zanne ya ne za sallan ya bushara ga da eh rijin zanne shi da ja ya ga ga da na musuku aya to jima alibi ga abu anabi za sallan ga abu ibn luhay ya gimi nuro abu talibi ya gimi nuro andare ai ma ji ben ne shi na ce gaji na zuku mi ba ku ta kwala ta kwawa da janna sunan ta kwalu gobe da ne mu ki hukunci ji zane sai ki mu Allahu lamu ga mala aqidin ahlus sunna kai zaga idan bid'a no ji gana ko kada bid'i wuje to ya kafirci tuwa ba da tawaffur shuruti wanti fa'il mawaniya ko ga jihadil ila ko sallah ameluso ameba gafara farayu yabo ni mini alul wa'idi bwadon kana anabi sa sallam ga alumu ya da ga sabbi tili kullu ha nari nan anabi ga kullu anabi ga hum kufaru an mm, mm. amma ga ga kullu hafin nari na ga na adana da filwa hadi alul wa'idi wa ba sai cin fadi wa ba sai cin jaza ba ko ko ezuga shi wa minu la shi yeti nga za nan ga testify ga wa da jeni nan zamu shiga ga ajin nan ga nan ga wata ba ga wa ne. nan awon shiga alwa nan ma ezu su ne yace yace fe daga gwadi ne yace yace yace daga ga jacho ya chanu wal qur'anu kalamullah al qur'anu ya ga yace yace min da du daga ba sai shiga bu sai go wala ya sabi makhluqin fa yadidu al qur'anu janita ko sai ce daga wa kallama Allah Musa taklima sai ci ga da Alaihi Musa ya mutu kai daga Alaihi za a san daga mai yahmilu ni ila qaumihi za a lamilu da ce ma an ga fa'inda Quraysh mala'uni an bani ga kalamar Rabbi ibn Quraysh ya mi ka eh, eh ya ce ci mi wu ya bane jami'a ran da mutazila shi a ga alquran wa jami'a toji har ya ga sai ce ga eh, ta'ala Allah ma yaqulu zalimuna uluwan kabira har ma mas'alan nan umma su kina wuce koko zamane mafariji ne tun da ce sai to a kidayen motar zai su mana arima jimman wuci ko wuci ko sun da jazaba wa ala rasihim imamu ahmad ibn hanbal sai ci ya bayanin zamani imamu muhammadi na ya zaɓi bai imamu muhammad a ga imamu muhammad wani ne ya ya tun na jifa ya eh, tuza ya shiga gajin halitta ya alkur'an jina ya tuza wancan ya zumare lamarin na ma'agba kawa bida idi ko ya sunna ja imam ahmad ga ya kuri jin alaikum bin nukurati fi kulubikum ya kuri jin e ga shi ga tita ce mai mashi ya musulmi ya mai maluka musulmi ya ga birbir ma e ma ta fitina bi mazan wancan cigo kai imam ahmad a cana kin ya da gu ya e tumi ne kula fa ya bani labas wancan jo ya tumi da ku so ya cana da wancan bai yo a wuka da ni ga gwamina ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matsala ya gudu wani ciyin gawa kalimatun lahi kalimashi ya so ya ci wa kuduratun lahi ya kudura ya so ya ci wa na'atuhu da sifuji wa sifatu ko kamilatun gar makhlukatun wa guni ajin hayi tuja azaliya azaliyatu ma da da felu walai sai bi muhdathatin fatadidu ajin hayi ta wuce jan ci a gunga zuwa wala kana rabbuna na ta san fa zidu amma ga sai tiyayin wa jan ci a gunga biya mm. walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ce da sunna ja ka zuno ga jola sunne ba su yace wallaha. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى يا الله كل ترى ماني ce ki da تشي دي سنه ta زونا sai ce ne baye allazi ka hina ta kalli taqallubuka fi sajidin sai ce mai wanga kada sami Allah wa qawlan lati luka fi zawjiha A sai ce wani da yayin zagi na bai ce complain ya wai tiya e na bona khalat bint salaba bi ba a ni sa san ce complain ya tiya ebu bona ai e masala yanzu haro nan أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم أيوغا كوينا يقصون بينا يقصلان يووا بلا ورسلنا لديهم يكتبون تجيه ديتا أبو إيكو إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا سيتشا ديتا تيان العرش ثم استوى على العرش الرحمن سورة مانا ديتا تيان العرش سيتشا بفوالك يعني alkur'ani ga waje a rabuka kawai malaku saffan saffa sai ce a bifa a jiya malaita magaji saffu saffu a nemi sa a sanin ban yanzu da rabu na ila sama'i duniya sai ci ya ci sanin shi abin ya shiga tuguta yana sai ce ga manyan duni fasaji bula za a ba ni aduwa ni go aduwa manyan tsalu ne fawatiya za a waye da mimi nan yawon wa manyan tarsir ne fa'arfirula zai ma wa gafara da mimi jin gafara ce ce tuwariya inna Allah ya busutu ya dahu bi laili ni ya tuba musiwun na ce ci wani lagwa ɗaya shi ma'ana wani lagwa taya shi ebo da gajin kuskure gidi na a ji tuba wani sutu ya dahu bin na ni ya tuba musiwun laili ce ci mai lagwa ta gidi ebo da gajin kuskure shi na a ji tuba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ala ta'manuni ya ya ni amince wa ana aminu man fi sama sai ci na majal sama wani wani ya aminci sai ci wani guya ka gaske minan ne guye yuna a nabi sa sallan. annabi sa san da bile da ce na loku da nan yin ci fe waju da fe waju da alin dan ne in ci da jule mu ta gida bayan ba bi ce ga sabe ga rauna anna hadhihi ta wala da fil nari ye le ga yin da ga jun da da ce guna bani aga annabi ga inna allah hakika to yace arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha hakika to yace unde ya guya wuju shi ga minan nan ne je guye junan sai ce faɗi zai gafiru zambi wa kabilu taubi shadidu ne ka ya lazi na asurafu ala an fasihim ya yi na jijin ba ne ya ci take nan la takna tuni rahmatillah ya e ga ba kawo na bi rama ya ce ma inna allaha ya gafiru zunuba jami'a sai ce faɗi zunubi bayani tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna ya ne ja imaji na ba ta youtube ba bayan sai ci a cewa ne ga shirka wajen wa huzawo wa jisiri jo wa falafo wa feji tubu jo wa feji sabu jo no ne ko wa fe da ya ci don wa feji aiwe robbery jo no ne don ko ba ta naji wa daga tuba jo ci sai ci ne a jibiya sai ci fa da mi wa maniya tazu akiya ni tajima wa ya ladaya wọ́n mọ tí rẹ̀gbọ́n yé wọ́n mọ jẹ ní ẹwà àṣẹbọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọgbẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó ti fọ́tẹ̀ ṣàfáyé tí fẹ́ tí ó ti pàtẹ́ ìdájí dúró àmá tó ti ilẹ̀ látàkóso sinatun wọ̀lá náà ìgbẹ́ta wọ́n là tó ti àtẹ́tì mẹ́lẹ̀ tó ti mẹ́jì zọ́lùnchà ọ̀lẹ́ zimọ̀rọ̀ búkà áhàdà tó ti wẹ́jì zẹ̀ nílò zọ́lùnchà tó ti mẹ́jẹ̀yà mẹ́jẹ̀yà mẹ́tàkàlá lam yalid wa lam yulad ce cin magiya zando ban masu sai ta bai wuyo ko ba ta ne shi ezu eh, laɗi ma ji gangani da nan ce cin mai buwa wa ma masana min lugu jalla sifatu an shabahi sifatil makhluqin sifar ce ce Allah tu ke sifar ya halitta shi lugwa ma'ana sufayar tsoyaci wanda ya halitta ja ne sakamis da ya shehu yadda bane ya tsoyaci na wa kasu rat anu fitonil fi fina tunani mai kwakwalwar ya yi nan wa bakman na waji na na ga amma sufayar tsoyaci ke jiwo nan karibun bin ijabati inda su'ali tsoyaci so ba zai zagaya ga wani bayan da tsoyaci ci a yau za sa laka ibadi a nifan yi karibun wajibu da wata dayi za da hani ya zagaye bayan za sa laka ibadi a nifan shi mai gani ga yakin boga jan gagagen yi ne karibu mutu ci ba wajibu da wata dayi za da hani ne gwaduwa ya zane gwaduwa nan a ga zane ba duwa nan a da bayan da nina a ne bugar kudu Allah e ba ce ki addu'a wa antum muqinuna bil ijabati ya mai be kini ga to ki addu'a yi man lam ya yaghdabu alayhi la ne bayan da tuye ci ana tuye ci gaji fushi guri ani diga addu'a huwa ibada addu'a ga ibada ani diga idza sa'alta fas'alillah wa ga bayan ba da tuye ci ani da adam ba da tuye ci tuye ci mafadi aga rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Anibi Sulaimanu ba mulki bai sai ji sai shi mayu rabi ya yi mulkan layin bagili a hajjimin bari sai ci kamira da mulki na wa ya zannu rozuman buwa na sai ci mayu a rabi nuhun ba duwa ke jama'in da sai ci mago rabbi la ta zar alal ardi min alkafiri na dayyara rabi in ta zarhum yudillu ba da la yalidu illa fajiran kafara kai to shaitan ba duwa ga sai ci patarayi ya wace ci ma patayi ga rabin zulmi la yi ba su nan ce ce ce ce a ce cuji ta koya wani harbi funa ji tashin kiyama ne mm. alkiyami za su ba nan kala yi nika nil nuziri na ilayen lokacin ma'azu a shawa ne ga ya zo ba duwa amma waga ba duwa yan ba ta su waga ba duwa sai gya lalli waga ba duwa gami a ramu je bu hadisin ya fa zakara rajul da safar ash as akbar ya mudu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabi wa mat'amuhu haramu wa malbasuhu haramu wa guziya bil harami ko fana ya tajabula ya kone zane laje na ya ramu ya kone zane lafa na ya ramu ya kone zane lafi na ya ramu ki agwaduwa zanen wani. wabe wa ga agwaduwa ya wani ɗaya dagwai kaduwa go ya gbazu zuji shagala biyan da cewa ga wai ba aduwa wai laye gwaduwa za. wafi oji aramu wela ayi gwaduwaza wafi ofi aramu wela ayi gwaduwaza za o baduwa bi zaza wuce majiye na wa baduwa duna wela ayi gwaduwaza iyaka jutu eti aduwa bi wake la ayi gwaduwaza wọn bẹ̀rẹ̀ lánàá ṣe yí iyaka tó aduwa lọ́sọ̀kú ju ìyàwó náà ngájí ayé wọn fẹ́ tí a lára sí lẹ́nu kúrò rẹ̀ jiná gbogbo akọ́ yìí wọ́n sọ̀kọ́ àwọn fi àdébì lórí ẹni tí ó nẹ́jì ṣíṣí jíde yíyàká gbé tí ni mu? ya zama zai ba duwa mun ga sai ga mun mai bauni so kuma gwani aduwa no bani mun jo lokacin nan wani cin ajin amfani lafiya ngala so ko tilalo ya waya mun jo so ga la ba nun ga wadi to ala kan godi da goyi da ndo ciwo ko ma aduwa wuce ce ci la wa ga she dinga ci gwaya we ko mu la da kawali jannu ashe zuga shi ga aduwa jin amfani mu ba ji ta cewa boye mun ci wajen boya musulmi to zai shaji hajji da ni na baya ga mala alimamu ta hawi ga fi du'a il ahyayi manfa'atun lil amwati addu'a na zai ji da rayu ne bana wala amfani ya zai shaji to hajji da ni na fi kabaro ne ba wuyo ko mm. da bugo ke ba ce ci addu'a ba'idu ta'azzuzu la yunalu alin ala ce ce ala fita cin ala arshi ba na ne sa sanan yi shin rayu ga ayin Allah ba ce ci don ga allahu dan sama ba ilimin khalqihi halkihi allahu shi ke babi halitta shi ya mawjudun allahu madabu wa laysa bi wala bi mafqud ngo ne ku zan ba ci a e ga da ne na lokacin ruwa

pamba ili ilimi ilimi sai da bandondo yeli yanzu sai da bandondo iko yanzu sai da bandondo sai mai wayan dondo wuji ga za ta yanzu sai da ba ta Allah ma yakulu zalimun uluwan kabira na magato manyan malikiya wuci ko wuci kwaji na jilani to aqida a sha'ira jarin da tubu la imam malik ga al-istiwa ma'lum istiwa wa ina go igbe nuyo wal kayfu majhulu kayfi yumayya wa imanu bihi wajibun iman na wajibi ne dole wasu alu anhu bid'a daga nan waje ce kiuta ta na ce tuwa wacce nan na sai bidiya ibn abdul bari ibn abu zamanai ne, al'imamu dani mai risala ibn zai zaid Kairawa ne. ba ta zane shi ba ta ga naji akida daga ba ɗaya mai malikiya jima'a inda wanda ya ji bibiyar su mugwe ba na aki da an shari'a lada an da lufin mai kimmi ci da sa shi zai ladi tun ba kyana shi da an tu ya ga wuce na kabula sa lashe a lausun nan mu sai ji ashariyanci na wutattu ba ji kanu jeli nan gawa ka al'iba na tuwan wasu na gangani biyar risalatun ila lissagiri sai ci kuma ibanin man ga wal khalqu tuna bi ajalihim alitta shi maga ajali a bikin lokaci na sai ci kaya daga tunan iza ja ajaluha la yastahiluna satan wala na. lokacin ne za ja ne gada gatu a dikiya a fota ko deja annabi sallallahu alaihi wa sallam ga aksiru zikra hadimin lazzat ite dukun da fi payene bai bawa karan yi nan ga ajali kullu nafsin za'iqatul maut rayin dole ka tsula da gwadani kullu man alaiha fa ne dole ɓe cikin bane gazu sai ta ga ne biga inna mai yi tuno inna mai yi tuna wa na bi wa gajin hajjali a tsoma gajin hajjali a fa'in mita fahimul khaliduna wa gajin hajjali a dabo da felo mala'ika jibrilu a ga hanabiri ga hanabi ishma shi ta fa'in na kamar yi tu a ima ji rayuwa sai ji rayuwa amma a ima ji ga wa gajin hajjali wa habib ma shi ta wa mawaya na gaba wani sai nan ka mu fari kun da wasu dogo ga gane ya wuce ki nan ajali ajali ga ganji makanta gangani bai litafi yau ajali ga ganji makanta gangani bai manyan ajali ga ganji gangani bai nayo ajali ga ba gangani bai imiyo ajali ga gan na kata gangani bai eji tuyo adeligai ga jikata gangani be dakatuyo adeligai ga minista gangani be minister a adeligai ga commissioner gangani be commission yo adeligai ke ga president gangani be villa yo ke jiyan no adeli ngo doga adeli aju dabi waja waja gwogan wato tafi pasa da gwogan wa da to ba za ne jikin da na gwa ne da ayi da na adeli security soja ne kaza ka fata aure yo ya bako a shan waje dole ne zaji shirin ta zawwado fa yana khaira zaji takwa ya zoji shiri yana shiri na ga shiri batin ga kiyo da ngai da suya ceciyo to ci azo bayi gi inda nafa inda nafaji arzakikin ka kuna ga ka ga zo nan zan don do a jan jeli a tsali kina to ka wa ga waji wa fi wa jan fami batin ogu jan fami san ga wa jan jeli wanke tayi a tarim alama batin ga kiyo nga ba gamala annabi sa sallam gan azike waza waza ke bi na ajile waza tana e bogo e zu duwo gan wunya aya ija sai azike na tsoci ka da bata su gudi no ile da ko kai za mu ga ki ayi ma ji ga azike na tsoci ka wanda sau ga yau cika gan wa ke da lotun yare annabi ga almu'minul qawi khairu wa habu ila allahi ad-da'if so insha Allah ta'ala ba ga ka to anjo bani ga inde ne ya ba tsoci in yayi lada bana ya ci bici na ba da ce ci in fa gangani da ni ne ga ya ji a fi da ji gan ya zaɗi ruwa ga da ya alu sunna da na kawai ima imani ji duniya ngwa ya ga ganyen nan na je zai gbana wude reflection da tabiya ya zawa an jirgin rayuwa ba na ga ga imani ya ga wuyo bi tun ya akida na a cewa ne ga ga yan bawa tazu yan bawa ya da wade tinyeliya wade ujubuwa wafe daɗiya wafe dai da wa wafe da kaza-kaza nawa ne mini ya tuje ya tuye jin tara dabo daga babu wata gaskiya wade faru batun wuri wa kan tun da dai wafe gina daidiya wafe jigi batwa wafe jami'ani wa wafe da kaza-kaza nawa ne mini imani ya tuye gaba ji dabo ko wale gan wajen alheri ya zari wafe da zai sallama Wa fe di sallah wafe fiyasu wafe di bene ya ta gane ko wa ngole ne don ko e boye la we ga imani ya babu don bambe kiyaye bambe ya kima wa ne la gimme ciyen wafe sa wafe di jilbabu wa ma ba malama kilo ci maji jilbabu ayo wa gogan adini ya babu don ngole ya adini unje ga ko ya ki tun da mini ya adini kashi mm. ta wale ga daga babon nan ga suku aga ga ga imani bi meke wale ga daga ji su ga tuna ji imani wa sai bi na ya zama ya biya bi mu biya bi tuna ji imani ga kene ko kai ji makanta da nan ke ji makanta wa ga mu ya zamu ni ba bai point fu bi tashi gp fu dikiyo mu lo fiti gp ngaji gimo ngaji kimma ne a shafe je na ne na ala gp ba to yace wurin benin ma ne na ala ima ne ba to yace ga ase je a yake tabiro ci ga je to yace fabi wale daga babon nobe wọn ga gauga kura da ya ga to yace wo eh a sha wale ga wafe dikiyo yi gbé dáadáa ṣe ṣe wà ń làyí tí wọ́n fẹ́ jẹun wọ́n fẹ́ kọ́ ní ìlàyí ó ti kó wọ́n fẹ́ sọ̀bá wani ó ti kó ìlàyí ó ti àfẹ́ wà bó ẹgbọ́ àti àwọn obìnrin Mm. àti àwọn gọ́ndò ṣe ẹgbẹ́ ìgbọ́nà lórí tíúta aláàmì ìyẹ̀wọ́ ṣìgádọ́ ọ̀nà bí i a oúnjẹ àti àṣẹ ìdàgá ìmú mi ní ọmọ ìpín ọgá alùkùrá ní ẹgbẹ́ tó ètùrò ìyẹgbọ́nà fún ní gbẹgbẹgbẹ ọkùnrà ní yẹ́ni tá a fi ètò ìtìyàn kángọ́rọ̀ àti ẹgbẹ́tò láìtò lóṣù pé é ṣí ẹgbẹ́ ọ̀la ní ọtú ọ̀lẹ́ ẹgbẹ́ bèbè ńgá gọ̀ọ̀gọ̀ tó ètùtọ̀ bá ọmọ ẹgbẹ́ àdúrà wà lẹ́gbẹ́ wà lọ́ba wa wà lọ́ba ẹ̀rọ e ba san jako e bana e da fe jimi yara faci wani baba yi fe ga mi gan aga ga ga boci lupin ciwo e ne pa na yi rio na ne ji ci ge fini na, ci be fini be ci be gere a ne ji ci be wuce ne ga yi ga boci amma e ba san ci wuce ya zabe ji tubun ce ga ga ya cinye na aliya na bono e bugo boci no problem amma e ba san ji zugun da resort da problem mun tsoga gyaran amma yana sa shi, yana sashen zai fiye jin boci ce jiki bai fini na a ke da tsubu je da ati la kawai la riji lamar rayi marabbi ko wa shi ne ga da ga dogo ce kan ne ta kin alara shi ga ba duwan wa tagwalo ko tagwo bayan da cici ìzàgúnlò ilé ìzàgápẹ̀ ogun takùnlẹ̀ ìzàgága ajiyar ajiyar ní gádà bí àbí àwọn máa a àṣẹ ìzàfẹ́ olùfin jírí kándọ́ndọ́ ìzàmàgá bí i ètò dédé kándọ́ndọ́ ìzàmàfẹ́ di ṣírí ajiyar kándọ́ndọ́ tí wọ́n lè makandawa agadi lẹ́kṣọ́rà lẹ gan mu yá náà obìnrin tẹ́ẹ̀tì kándọ́rọ̀ tẹ́ẹ̀tì mú bí òwò kí student yàjọ agadi lẹ́kṣọ́ wọ́n ti sún báyìí daga báyìí àti àgbà kàtún ti ṣiṣẹ́ ẹgbọ́n wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n sún báyìí wọ́n ti sún gẹ̀gẹ́ kí ọ̀hún gẹ̀gẹ́ tẹ́ẹ̀tì tuntun ẹ̀bí àgbà unexpected yau zamu ci alele sun lalili lafiya wa san sai kabarin zamu ci a cikin haka mu shi mina sai kiyo sai ajali zamu ci baga ta tuwe shi nawa fiye fat wa fiye tuto su su su ma jiki an su ma biya gogo ngwayen na jude reflection ya sulu ko idan mai tabiyayi sai cuje ba dai sai ci ilimin a jan fani ba albarka yana sai ci azo yi je sai ci gbe fitina sai ci shi lafiya tuye mi tuye sai ya asiri su to ji to alkiyami sai ci ugai da azaba ya kabari ugai da azaba ya alkiyami ugai da fitina ya je ya mai ci sai ci fabi ayi ungwaye wajen gafara da shiga jihadi ya nina na jima'a da rayuwa na sai ya ci wazo ba a je sai ci ma yi zuge gangani bai gashi sai ci ma da aljanna subhanaka allahumma bi abdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh